Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 19 ga watan Yuli na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labarai. Babbar jami'a ba da agajin gaggawa ta Amurka ta buƙaci ƙasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen dakile matsalar karancin abinci a yankin gabashin Afirka tare da bayyana ƙasar Sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace. Jami'an agajin gaggawa na ƙasar Ukraine sun ce an kashe ƙarin fararen hula shida a ƙasar jiya Litinin. a lokacin da rasha ta kai hari kan wata mafaka mai hawa biyu a garin torres da ke gabashin kasar an fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci jiya litinin a shari'a steve bannon wanda ya taba zama babban mashawarcin tsohon shugaban kasar amurka donald trump da a yanzu ke fuskantar tuhume-tuhume na cin mutuncin majalisa ta wajen kin mutunta sammacin da kwamitin da ke bincike harin da aka kai a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 ya yi masa kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa 'yan bindiga sun sace mutane 81 tare da kashe wasu biyu a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya to ko mai masana tsaro ke cewa dangane da wato samar da abinci kenan wato wannan zai jefa tsoro da shakku akan sauran manoma to duba da wannan akwai buƙatar gwamnati ta yi gaggawa ta yi mai yiwuwa domin a samo yadda za a samu bakin zara. Hukumar lafiya a kasar Ghana ta tabbatar da bullar cutar Marburg mai saurin kisa a kasar. To komi 'yan kasar ke cewa? Gaskiya ni da na ji batun ciwon gaskiya ciki na sanyi nake sai nan. Magana na ma ya yi wani abin ga don kan ciwon ga. Allah don ciwon nan gaskiya ba yi zuba ni dai ban gani ba ma ni ban so mu gani. Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da su baga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babbar jami'ar bada agaji ta Amurka ta buƙaci kasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen daƙile matsalar ƙarancin abinci a yankin gabashin Afirka tare da bayyana ƙasar Sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace. Shugaban hukumar raya ƙasashen duniya ta Amurka Samantha Power ta bayyana cewa mamayar da rasha ta yi wa ƙasar Ukraine ta ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a yankin ƙuriya Afirka. don haka dole ne kasashe su ƙara ƙaimi wajen dakile matsalar yunwa a yankin a jawabin da ta yi jiya litinin a cibiyar kula da tsare-tsare da nazarin ƙasa da ƙasa ta birnin washington fawa ta bayyana cewa ƙasar sin ta yi ƙaurin suna a wajen gaza sa hannu a ayyukan jin ƙai gabashin afirka ta ce idan kasar sin ta fitar da karin abinci da takin zamani zuwa kasuwannin duniya za a samu saukin tsadar abinci da takin zamani da kuma nuna hujjarta na neman zama jagora a duniya kuma aminiya ga kasashe masu cin gaba a duniya a fannin tattalin arziki china bata mayar da martani nan take akan kalaman na power ba fara ta kuma soki kasashen da suka ki yin allah wadai da yakin da rasha ke yi a ukraine da kuma illa da yake yi a kasuwannin abinci ta duniya jami'an agajin gaggawa na kasar ukraine sun ce an kashe karin fararen hula shida a kasar jiya litinin a lokacin da rasha ta kai hari kan wata mafuka mai hawa biyu a garin torres da ke gabashin kasar hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana a shafinta na facebook cewa masu aikin ceto sun gano gawarwaki biyu a cikin baraguzan ginin inda suka ciro mutane uku da ransu amma ɗaya ya mutu a asibiti wani hoto da aka yayata ya nuna masu aikin ceton na tono baraguzan ginin amma hukumar bayar da agajin gaggawan ta ce an dakatar da neman waɗanda ginin ya afkawa rasha ta musanta kaiwa fararen hula hari a bangaren diplomasiya babban jami'in kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana a jiya litinin cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar rasha ta kawo ƙarshen killace tashar jiragen ruwa na ukraine da ke odessa da sauran wurare da rayuwar dubun dubatar mutane ta dogara gare su da kuma zai taimaka wajen magance matsalar karancin abinci a kasashe da dama. da yake magana da manema labarai a brussels borrell ya ce dole ne rasha ta kyale fitar da hatsin ukraine zuwa kasashen waje in ba haka ba kasashen duniya su ce rasha na amfani da abinci a matsayin makami ba tare da la'akari da rayuwar bil'adama ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci jiya litinin a shari'a Steve Bannon wanda ya taba zama babban mashawarcin tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump da a yanzu ke fuskantar tuhume-tuhume biyu na cin mutuncin majalisa ta wajen kin mutunta sammacin da kwamitin majalisar da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 ya yi masa. kwamitin ya gayyaci banon ne saboda masu bincike sun yi imanin cewa ya san wasu abubuwa na harin da ɗaruruwan magoya bayan trump suka yi yunkurin hana majalisar tabbatar da nasarar da ɗan democrat joe biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 daga cikin tsoffin jami'an trump daban-daban da kwamitin ya nemi ya ba da shaida banon na cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna da ƙin gabatar da takardu da kin bayyana a lokacin da aka shirya gabatar da jawabai da kuma yin kalamai masu zafi a bainar jama'a game da binciken idan aka same shi da laifin cin mutuncin zai fuskanci zaman gidan yari na tsawon shekaru biyu. To madalla an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu. A Najeriya 'yan bindiga na ci gaba da baje hajarsu a wasu yankunan ƙasar tare da ƙara jefa tsoro cikin zukatan jama'a. Abin da ke nuna hakan shine yadda 'yan bindigar suka sace mutane 81 tare da kashe mutum biyu rana ɗaya ƙaramar hukuma ɗaya a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Ayyukan 'yan bindiga na ci gaba da ta'azzara tare da ƙure tunanin 'yan Najeriya musamman na arewacin ƙasar. a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar yan bindiga ne ranar litinin ta wannan mako suka yi wa karamar hukumar mulkin sabon birni kawanya inda suka sace mutane a kauyuka daban-daban tare da kashe mutum biyu honorable aminu al-mustapha boza dan majalisar jiha mai wakiltar jama'ar karamar hukumar ya bayyana yadda hare-haren suka auku dama manomanmu ne suna noma dama kullum ana yi kullum ana yau ne abun ya ta'azzara wanda babban matsalar su 'yan ta'addan ma suna nan zagaye da mu akwai wasu nan dajin teke akwai wasu gidan sali tsakanin gidan sali da ɗan dutse wanda yau dinnan tsamaye sun ɗauki mutum goma sha tara sun ka sake ɗaukan mutum hudu sun ka kashe mutum guda wanda ake ce makamai sai suka taya mazau suka sake ɗaukan mutum goma sha ɗaya suka zo nan ƙasar unguwar lalle suka ɗauki mutum goma sha biyar abun bakin ciki ma nan unguwar lalle akwai sojoji wuri suka sake zuwa ɗan gawa suka kashe suka kashe ɗan ɗan alhaji arewa sun ka sake ɗaukar mutum bakwai sun ka tafi da su sun ka sake zuwa can hanyar can sabon birni gariki ta wuce har tattahi isa wanda sun sun tare wata mota sun kwashe matar da a ciki suka bar yarinya a shekara biyu mun ba da umarni a kai ta wurin jami'an tsaro so a yau dai abu diddiga abu da suka ɗauka yau mutum tamanin da yau ɗin nan sha takwas ga watan bakwai 20 hijira ta 2022 yau wannan abin na faru duk jami'an tsaron da ya kamata mu faɗa ma mun faɗa musu wannan na zuwa ne lokacin da rundunar 'yan sanda ta fitar da wani bayani na cewa ta kama 'yan sa kai shidda akan tomar kisa sata da kuma kone gawar wani dattijo dan shekara 80 a garin gwadabawa duk a jihar ta sokoto tare da kama wasu da ake tuma akan aikata laifuka daban-daban sai dai na kira kakakin rundunar 'yan sandan dsp sanusi abubakar akan hare-haren da aka kai a karamar hukumarkin sabon birni amma rashin kyawun sadarwa daga wurin da yake ya hana mu yi magana na kuma tuntuɓi masanin tsaro dr yahuza ahmad getso ko mai satar jama'a da yawa haka yake nufi ga sha'anin tsaro to wannan kamar wani muhimmin sako ne zuwa ga gwamnati wanda kuma yake da haɗari dangane da abin da ya shafi ah, tasirin samar da abinci idan muka dubi tasirin da yankin karamar hukumar sabon birni yake da shi dangane da wato samar da abinci kenan wato wannan zai jefa tsoro da shakku akan sauran manoma to duba da wannan akwai buƙatar gwamnati ta yi gaggawa ta yi mai yiwuwa domin a samo yadda za a samu bakin zaren sannan kuma wato su waɗannan 'yan ta'adda ah, watakila akwai baƙi suna da hasashe kwarai da gaske cewar akwai baƙi waɗanda suka shigo wannan yanki domin sun kaucewa wa ƙaramar hukumar isa wacce ta ci kusa da yankin da bello kirji yake wanda ya bada shelar cewar duk wanda bai yadda ya ajiye makami ya daina kai hari bai fita daga wannan yanki. matsalolin rashin tsaro a najeriya dai da yawa jama'a ke ganin ya gagari mahukunta abin da ya sa wasu jama'a suka dukufa wajen neman ɗaukin ubangiji ga magance matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga alheri ta da labaran duniya kashi na biyu. Mukaddashin shugaban ƙasar Sri Lanka Rene Wickremesinghe ya ayyana dokar ta ɓaci kwanaki biyu kafin 'yan majalisar dokokin ƙasar su haɗu domin zaɓar shugaban ƙasa a tsibirin da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma faɗa da rashin tabbas a fannin siyasa. sanarwar da aka fita a ranar lahadin da ta gabata ta ce an sanya dokar ta bacin ne domin kare lafiyar jama'a da kuma kula da kayayyaki da ayyuka masu muhimmanci da rayuwar jama'a an rantsar da wikremesingi a matsayin mukaddashin shugaban ƙasa. bayan murabus ɗin raja faska a ranar Alhamis. An kuma sanya dokar ta ɓaci a fadin ƙasa a makon da ya gabata bayan masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Firayim Minista. Wannan dai shine muhimmin ginin gwamnati na uku da suka mamaye a cikin makon mai cike da tashin hankali wanda ya kai ga hambarar da Rajapaksa ƙasar mai mutane miliyan 22. ta rasa kuɗin shigar da abinci da man fetur da kuma magunguna sannan ta kuma gaza biyan basussukan da kasashen duniya ke binta. Daga ƙarshe 'yan majalisa sun fara kada kuri'a jiya litinin don zaben shugabar ƙasar India a zaben da ake sa ran wata mace 'yar jam'iyya Baratiya Janata mai mulki a ƙasar za ta lashe. zaben Draupadi Murmu zaɓe ne na cika doka kawai kasancewa jam'iyyar Bratia Janata tana da isassun kujeru a majalisar dokokin tarayya da na jihohi da za ta tura ɗan takarar da take so. Akwai kuma yiwuwar ta samu goyon bayan wasu jam'iyyun yankin a majalisun jihohi. matsayin shugaban ƙasa na al'ada ne kawai amma matsayin zai iya zama mai muhimmanci a lokutan rashin tabbas a siyasa. za a ƙida kuri'un da aka kada a zaben na jiya litinin a ranar alhamis idan aka zaɓe mormu za ta zama shugabar ƙasa ta farko daga ɗaya daga cikin kabilun ƙasar kuma mace ta biyu a tarihin indiya ita 'yar kabilar santal ce ƙirarru a gaida alheri grace abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu rufe taskar rahotannin namu da batun lafiya. Hukumar lafiya a ƙasar Ghana ta tabbatar da bullar cutar Marburg a ƙasar. Biyo bayan kammala gwada samfurin jinin wasu mutane biyu da aka yi zaton cutar ce ta yi sanadiyar mutuwarsu a jihar Ashanti. Makonni biyu da suka wuce ne aka sanar da bullar cutar, amma hukumar lafiyar ta ƙasar ta sanar da kai samfurin jinin waɗanda aka yi zaton cutar ta kashe a cibiyoyin gwaje-gwaje ciki har da ta ƙasar senegal daga kumasi wakilin hamza adam ya aiko mana da ƙarin bayani hukumar lafiya ta kasar ghana ta tabbatar da bullar cutar marburg a kasar wato cuta kenan mai kamanceceniya da ebola mai saurin kisa daraktar kiwon lafiya a kasar dr patrick kuma ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a jiya lahad a inda yake cewa an tabbatar da bullar cutar bayan an gudanar da gwaji da dama a ranar bakwai ga wannan wata na yuli ne rahotanni daga jihar ashanti na kasar ghana suka nuna cewa mutane biyu sun harbu da cutar kana sun mutu a don haka mun hanzarta gwada samfurin jinin mutanen da ake zaton sun kamu da cutar a cibiyar cibiyar Institute Pasteur da ke Dakar na kasar Senegal da kuma niguchi Memorial Institute a nan kasar Ghana tare da taimakon hukumar lafiya ta duniya a inda an ka tabbatar da cewa lallai cutar ta bulla a kasar musamman a jihar Ashanti in ji sanarwar. Dr. Franklin Nasiedu Bakwai, daraktar kula da harkar kiwon lafiyan jama'a karkashin hukumar lafiya ta kasa ya bayyana cewa mutane talatin da hudu ne suka yi mu'amala da waɗanda cutar ta yi sanadiyar mutuwarsu kuma su dukkaninsu an killace su amma babu ɗaya da ya harbu da cutar. 34 they were all not showing any signs or symptoms except one. So we took a sample um, yesterday. She has come out as negative. Dr. Imoru Faisal ɗaya daga cikin likitocin da ke kula da masu fama da cututtuka masu yaduwa a asibitin South Sontreso da ke jihar Ashanti ya tabbatar da bullar cutar a inda ya bukaci da al'umma su garzaya asibiti muddan sun gano alamominta. Yanzu haka mun tabbatar a wanga ciwon da muka doki tuni muka kai shi aka ce aka yi investigation mun tabbatar da mutanen da suka rasa rayukansu sun biyu sun kamu da wannan cutar da ake kira mabed virus za ka ga jikin mai shi ya yi zafi na farko kenan in mai shi ya ke kuri zai gani jini ciki in mai shi ya susa jikin shi zai ga jini ko na fitowa cikin idanun shi to ga alamomi ne zama to kamar mutum in ka gan a cikin dan wanka ka iya ka yi mai nasiya ya yi kokari da maza ya ke a yi mai gwaji kuma duba shi to koya al'umma al'umma na kasar suka ji da wannan labarin na ji tsoro sosai na ji tsoro kan batun ciwo sosai don ban gaishe shi ba ban neman ganin shi kuma Allah kiyaye sunana Muhammad Alhassan gaskiya ni da na ji batun ciwon gaskiya jikina na sanyi nake sai nan magana na ma yayi wani abin ga don kan ciwon ga Allah don ciwon nan gaskiya ba yi ba ni dai ban gani ba ma ni ban so mu gani don na jo ya shigo gari. Ghana ta kasance kasa ta biyu a yankin yammacin Afirka da cutar ta bulla baya ga kasar Gini amma a cewar hukumar lafiya ta duniya an tabbatar da samun bullar cutar a kasashen Angola da jamhuriyar demokaradiyyar Congo da Kenya da Afirka ta kudu da kuma Uganda. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. To madalla a gaida Hamza Adams. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. ya ta zama mutuwari ta zangawa ta iska wanda zai iska ka ɗauka shi ka cikin washi wace har yanzu in ka jiri birnin kan ba a bambanta ta da cewa tsakanin headquarter local government da local government kuma ba dokin aleru na gwamna ya zo da wasan an kaddamar da ayyuka ya zo da atiku abubakar an kaddamar da eh, ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi duk wanda an ci kabi ya sa aiki ba kudi aiki ya yi aiki gwargwado gwargwado aiki gwamnati atiku ba kudi ya yi aiki ko ana so ko ba so wasu na aikin ci gaba suna ko ba suna gina wasu abubuwa da jama'a ta za su rayu ko shi nan sai ma haka nan zube duk da siyasa da bai kare atiku ba gudu makin Allah ne duk mai haka da aiki ba gudu a cikin wahala. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da kuwa ne sabon shiri na tsaka wuya muna na a jihar Kebbin Arewa maso yammacin Najeriya muna duba dambarwata ta siyasa. Wishin akwai wani darasi ne da Kebbi za ta yi kuwa daga jihar Zamfara akan yadda Zamfara suka warware su na siyasa tsakanin manyan 'yan siyasan su. Wannan na daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin mu na yau. Sannan kuma za ku ji masu da suna tattauna ko akwai wata hanya da mutanen APC za su sha kan Aliyu ya sake dawowa cikin su. ba tare da bata lokaci bari hada ku da muhammadu nasiru wakilin murya amurka a sokoto da jihar kebbi tare da bakinsa sani zauro da kuma abdullahi lamba malamai mu je. muna so yan jarida su tsaya su dubi kaduna su dubi borno su zo su dubi kebbi su wani aiki aka yi magarin birnin kebbi da sauran lokal gane ishirin wanda ya bambanta inda aka gaje ta da ma'aikata nawa yanzu ba da muke fata ba mu zo zagin wani ba ba mu zo cin wani a hakkin nan da aka ba mu na amana ya samanta adalci ga ma'aikata samanta aiki ga ayyuka na raya kasa don hanyo mu ba a taɓa kawo wani babban amshaki a garin birnin kano cewa ya zo ya karamar da kaddamar da aiki da ya kai naira miliyan dubu ɗaya ko miliyan miliyan dubu biyu da aka yi don ci gaban jihar kano in kuma an yi ina son isa ina aka yi su To yanzu alaƙa. Lokacin Aderu na ina ban gama ba lokacin Aderu na Dorna ya zo da Obasanjo an kaddamar da ayyuka ya zo da Atiku Abubakar an kaddamar da eh, ayyuka. Shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi. Muna da labarin an zo da wasu gwanjo an je an gwada wani fili da ake waye wai za a yi tara wai za a yi wurin abin da shanu. To aikin na aka wuce. Ya wuce a kashe miliyan ɗari ko miliyan ɗari da hamsin. Irin wannan aikin ya kamata a gaba suna flying koba suna yin wurin makarantun ne suna gina wasu abubuwa da jama'an kasa za su rayu ko shi kenan sai abin haka nan zube. To yanzu Alhaji Abdullahi Lamba ficewar ku daga cikin jami'ar APC zuwa PDP kana ganin kamar wani tasiri zai kuma wani mataki na kuka ɗauka ganin cewa kila kun sai gwamnati. Abin da muke so alhaji abdullahi alhaji sani eh, da yake muna so mu mai da hankali ne akan siyasa ka cokan da yake Eh abin da nika so gare ka ka rurar da auren lamba magana siyasa ta baka ba magana mulki ta kai ba ba magana mulki ba da eh, ka tafi in ya san magana mulki ta zai da ni ban kuma magana da shi sai dai yayi yi buga sakataren gwamnati su yi da mai waya hmm. don sakataren gwamnati ya san mulki shi ya san abin da gwamnati ta yi aiki jihar sai ne zaure bai san mulki ba ban san wanda aka yi aiki jihar ta ba ni abu da ni sani siyasa sannan tsakanta ina zuwa sannan ita magana gwamnati gwamnati ya yi kaza gwamnati bai yi kaza ba shi duk ɗan siyasa ka ji hina suka ta yanzu to a yi tunanin wata yanzu na da tawar koshin bai taɓa suka ta ba sannan ta biyu bai taɓa suka ta ba sannan a ce kuma gudu shi ka ba da arziki ba Allah ka ba su sannan mu mun san ci haka a ce kuma gudu me yasa ya kashe PPP ta da da audu lamba an kai da audu lamba an kashe PPP ta da tsofin ya mace fi ta ya kuce ta zan mutuware ta zan gawa ta zan iska wanda ya zan iska ka ɗauka shi kai cikin washi wace amma halin da muke ciki yanzu shin ɓannan da su audu lamba sun kuwa pdp can dori shin yanzu yan pdp na yadda da su ka tambaye shi takwam sannan su yan fifi sun anshe su amma zata ba su gaskiya ba audu lamba shi tunani bannan da yawa nppp suna nan sun rubuta rana kaza ga wajen kaza audu lamba ya soke su rana kaza ga wajen kaza wani ya soke su suna nan sun aje magana cewa mu yi magana siyasa ba magana aikin gwamnati ke ba magana aikin gwamnati da kaza kaza magana aikin gwamnati duk wanda a ci hakari ya sa atiku bakudu ya aiki ya yi aiki gwargwado gwargwado aiki gwamnati atiku bakudu ya yi aiki ko ana so ko ba so ko a ke gudu aiki wallahi wallahi da kana magana ba mai sama ansa ba sami mai sama ansa ba ka zakanta ka kana magana kace ni alayyar ya mai riga ya min tago alhamdulillah ya mai riga ya min tago amma ba ta suka ba ban soki alayyar ba ko ina ban ci bai min ba ni alhamdulillah har gobe ina cewa alayyar bilki na an shi kuma na uba da gwamnati aliyar ban ba ba har gobe ban ɓace aliyar kuma ban bace kare ne an ba hakikanin gaskiya ni ina samu ga mutum ina samu amma halin da nake ciki yanzu a tiku ba gudu shi a gwani dole dole duk ɗan siyasa da bai kare a tiku ba gudu makin Allah ne ni wallahi ina kare a tiku ba gudu ga aikin da ya ji haka bi don ina dai su don muna da wani ɗari biyu da wani abu da ka dakanta ka dakanta na yi magana ka kai magana na kyari in ko gaddaba muka mu aji in aji na yi daya a cikin ba ya bashi kai a cikin ba ya biya bashi kai a cikin ba gudu halin da muke cikin yanzu tun mai hasa da a cikin ba gudu a cikin a cikin wahala don haka ce a teku ba gudu shi ba shi ya baka ne gwanda ba Allah ya bashi kuma in ka ɓaci a teku ba gudu kace bai aiki ba da kai ciki don ka jefa mai kuri'a In ka ce a teku ba gudu ba na kware ba ne da kai ciki don ka jefa mai kuri'a in ka ce a teku ba gudu da kware na in aikin da yi ka samu in aikin zunubi yayi da kai ciki in aikin sharan yayi da kai ciki audu lamba audu lamba mu komo mu Allah mu yi maganar siyasa ba maganar mulki ne kai ba maganar mulki ban san mulki a tiku ba gudu abin da ayyukan da ya ba ayyukan da yayi yi na sani bayyane ko muna da wadduwa babu inda Allah ya tiku ba gudu ya yi ba wallahi ya kan mu ji tsoron Allah mu samu abin da gaskiya ta kila dai bai biya ka kwangilar ka ba kai da kila biya ka aikin aikin ka ba kana da magana kana da kana da haƙƙin kai magana don kayan aiki bai biya ka kana da haƙƙi gare shi duk zaben da mun kai cikin Najeriya in muka tafi ai haniya amma da an kasa Atiku babu da shi a ciyama babu inda an kai faɗa har muka ba zai lafiya da hada da zari Atiku babu har ya kasance tulungu ya ce a teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode kwale ka miskinka salamu alaikum kuma in harka gwamnati in bantu harka gwamnati in harka siyasa za a yi da ni a tabi da in yi min harka gwamnati wallahi sai wata zai in yi a harka gwamnati a ci siyasa a teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode eh, eh yanzu kai Alhaji Abdullahi zaka akan waɗannan maganganun da sannan kuma wace irin dama ce eh, wannan a fatta jama'a sun zaɓe ka ne don biyan bukata Allah ya zaɓe shi don biyan bukata gudu Allah ya zaɓe don biyan bukata kuma ya zaɓe Allah kai kai ba da mulki kai kai zo Allah kai ka kare mai mulki kana aiko mala'ikun ka su kare mai mulki kana aiko aljannu ka kare mai mulki mu ko muna roƙo Allah ya kare a tiku ba gudu Alhaji Abdullahi yanzu yanzu da yanzu wani kai kuma har abada ban yi amma duk wanda yayi mun aikin da ba daidai ba dole a faɗe shi to mu ci mu da muna aikin daidai na so ba ni son dan gwandu wannan wannan zalunci ne ta ne in an ba albasa ruwa a ba tahin wani mutum ya to alhamdulillah yanzu yanzu alhaji abdullahi gwandu kana ji alhaji abdullahi gwandu kana ji Alhaji Abdullahi mu mai da hankalin mu kan siyasa ta tokan yanzu da yake hukuma jam'iyyar PDP wace irin dama ce ko gani kila ga jam'iyyar ta PDP wanda za za ta iya samun galaba ta canza abubuwan ta ganin an yi mata ba. to juma bari mu tsaya nan sai allah ya mu rana wato mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan muhawara din kuma za mu duba shin wai maganar tsaye da dan takarar gwamna ne kawai take janyo waɗannan rigingimu ko kuma akwai wasu abubuwa da mutane ba su sani ba su wanda suke wanda muhawara din yan cikin gida ne na siyasar kebe watakila za su gaya mana yanzu a madadin su bakin namu wanda sarakunan gargajiya ne dukkan su guda biyu wato sani zauro zannan gandu da kuma abdullahi lamba dan masanin wuri tare da muhammadu nasir da shirya wani muhawara din aliyu mustapha sakwato ne a washington dc mun bako lami lafiya salamu alaikum to madalla a gaida aliyu mustapha sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Babbar jami'ar bada agaji ta Amurka ta buƙaci kasashen duniya su ƙara kaimi wajen daƙile matsalar karancin abinci a yankin gabashin Afirka tare da bayyana ƙasar Sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace. Shugaban hukumar raya ƙasashen duniya ta Amurka Samantha Power ta bayyana cewa mamayar da rashi ta yi wa ƙasar ukraine ta ƙara ta'azzara matsalar karancin abinci a yankin kuriya afirka don haka dole ne kasashe su ƙara ƙaimi wajen dakile matsalar yunwa a yankin jami'an agajin gaggawa na ƙasar ukraine sun ce an kashe ƙarin fararen hula shida a ƙasar jiya litinin a lokacin da rasha ta kai hari kan wata mafuka mai hawa biyu a garin torres da ke gabashin ƙasar hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana a shafinta na facebook cewa To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku sashen Hausa na murya Amurka na mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da kuma al'ummar jamhuriyar Nijar bisa rasuwar shugaban jam'iyyar PNA al'umma Sanusi Jaku wanda ya rasu da yammacin jiya Litinin. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin alheri Grace Abdi da taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.